a ƙarƙashin shagulgulan cikarta shekaru 63 da zama jamhuriya a ranar 18 ga wannan wata na disamba jamhuriyar niger ta gayyaci tsaffin shahararrun 'yan ƙwallon kafa na nahiyar afirka da dama domin buga wasa a birnin yamai daga cikin tsohon ƙwallon da za su halarci wannan wasa ciki har da irin 'yan najeriya irin su a mokaci da su hajjudif na senegal da kuma 'yan niger ɗin tsaffin 'yan wasa kwatankwatin jagundi da kuma lawan didi da waɗanda suka jima suna buga wasa a ƙasar Abba Kyari Arimi dan jarida kuma masani wasannin motsa jiki a Nijar ya bayyana mahimmancin wannan gayyata. wanga kwallon da za a yi masu kwallon afirka ne da na Nijar za a gama su yi kwallo wanda suka bar kwallo yanzu sai dai abin a zo a gani ne tunda mutane ne da suka hudda sunan kasashen su sunayen su kuma sunan afirka ma tunda su george waya a afirka duka ma gaba daya shine wanda ya samu gala na dan kullo wanda ya shi kowa iyawa duniya gaba daya to kuma a niger akwai su jagundi suna bajo mutanen da suka yi kuma suka bari su ma kamar tarihi ne za a ba ma yara mutanen niger kin ma saura duka sun shi ana zancen su amma ba su taba ganin su ba to yanzu za a kawo su kowa ya gan su matasa su gani su san inda ƙwallon kafa yake iyaka kai mutum kuma inda motsa jiki yake iya kai mutum tunda mutanen nan kowa ya san su ya so su amma bai taba jin su ba bai taba yin foto da su ba bai taba taba su ba duka su yarda su zo jeje uku sha duka za su zo nan ga Nijar a gansu